Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Amincin Allah da rahmarsa bata gama abota kallon tashar Al'ajabi TV. Asma'u Irma sunana ɗauke da wannan shiri naku mai suna ku karkaɗa kunnuwanku.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 take ba wa mijinta Mujahid labarin abin da yake faruwa. Ku biyo mu don jin shin za ta yi nasara? Yadda ya kula tana juya kai ya san maganar ba ta shigarta. Girgiza kai ya yi don ya san aiki ya same shi. A gaggaice Awaisu yake ta shiri ya watso kaya daga wardrobe yana cusa a ƙaramin akwati. Takun gimbi ya ji gabansa ya faɗi sai dai ya dake ci gaba da zubawa amma a hankali kallonsa ta yi tare da akwatin in dai kayan tafiyar ka lagos ne na haɗa maka tun jiya in ina ya soma sannan da ƙyar ya iya saita kansa ya in ina ya soma sannan da ƙyar iya saita kansa ya ce na san wancan kayan duka su kika zuba ni kuma yanzu bika zan tafi na fasa zuwa lagos ɗin duk da ta razana ta ɗaure ta ce ban gane ba ashe tun daren jiya yaya Haris ke kira na. Mamu tana kwance a asibiti. Ban san yadda aka yi wayar ta koma silent ba, sai da sabon daga test ɗinsa. Gimbi ta haɗa gidan sama da ta ƙasa. Dama ita ta yi silencing wayan nashi da ta ga Haris yana kira. Yanzu dan sun raina ka shine tun tafiyarsu ba a neme ka ba, sai yau za su ce mamu babu lafiya? Anya ba wani abin suke ƙullawa ba, ka yi tafiyar ka Lagos ɗin. kawai abban haris ina zaton maganar da amir ya faɗa min bayan dawowarsu daga fika kwanakin baya gaskiya ne me ya faɗa miki Yi tambaya yana ƙoƙarin zuge ƙaramin akwatin shiru gimbi ta yi ta ƙi magana a wai sai sake tambayar ta sai ta fashe masa da kuka hankalinsa ba ƙaramin tashi ya yi ba domin kuka take mai cin rai duk yadda za ta yi kada ya tafi sai ta yi domin gudun ɓacin aikin boka Zama yana ta ta har zuwa lokacin da aidiya ta zo mata, sannan ta fara magana murya a dashi. Ka san tun bayan dawowar mamu garin nan, ka rage zuwa fika. Kansa ya gyaɗa yana ci gaba da kallonta. Da su Amir suka dawo, shine ya ce min wai, ya ji kawo Harisu da baba suna cewa yanzu ka rage basu kuɗi tunda mamu tana nan. Wai za su san yadda za su yi ta koma fika, dole ka rinƙa zuwa. jin haka ya miƙe da sauri rai a ɓace bari na je na samu amir ɗin na ji gaskiyar zancen nan kafin ya kai ƙofa gimbi ta riƙo shi tana wasu hawayen kada ka tambaye shi saboda ranar da ya faɗa min baka ga irin dukan da na yi masa ba na ce ba na son gulma na ce masa kuma ya yi min alƙawarin ba zai sake zancen ba hannunta ya zame daga jikinsa ya sake nufar ƙofa ai ba wani zai faɗa mawa ba sai ni har ta fara tsorata ta ce amma abban haris baka ganin ɓata tarbiyya ne hakan ni na ce yayi alƙawarin barin zancen kai kuma zaka sa ya faɗa kaga zai tashi da rashin sanin girman alƙawari har zuciyarsa ya san ko kaɗan bai gamsu ba amma zuciyarsa tana ingiza shi akan ya haƙura wani irin ɓacin rai ya rinka ji ya juya a fusace ɗauko jakar da ta zuba masa kayan zuwa Lagos ya fita. Wani asirtaccen murmushi ta yi a fuskar ta kuwa tsantsar damuwa ce kawai take nunawa. Har waje ta biyo shi tana ba shi haƙuri akan kada ya ɗauki zafi. da su Harisu ‘yan uwansa ne. Shi dai bai tanka mata ba ya shige bayan mota direba ya ja. Ɗakinsa ta koma ta daka tsalle tana murna. Su Harisu ba su isa su dagula mata lissafi ba. Ta san duk ranar da hankalin Awaisu ya da jikinsa akwai rikici tsakaninsu. To amma ko kaɗan ba za ta lamince uwar miji ta rinka juya mata miji ta zama burar ƙarfi da yaji ba. Aure ta yi don ta ji daɗi ba ta fatan irin zaman da wasu suke yi a gidan miji su mayar da kansu tsumman goge-goge mace ta kasa sakewa a gidanta saboda suruka me kenan aka yi gara da ta yi wa tafkar hanci ta ci karanta babu babbaka a wai su kuwa tun da suka fita zuciyarsa take masa wasu saƙe-saƙen banza har aryana masa take yi harisu ya killace mamu ne kawai don ya ci kuɗinsa abin haushin shine duk nemansa saboda su da iyalinsa ne yake yi me ya rage su da shi da za su yi masa haka nan burmamu ya yi niyyar kira sai wata zuciyar ta hana shi tsaki kawai ya ja ya lumshe idanunsa har suka isa bankinsu aiki zai ɗan rage kafin lokacin tafiyarsu airport ya yi kwanaki biyu tsakani haris ya cika fam da ɓacin rai ya sake kiran awaisu wai shi yake faɗawa ayyuka sun yi masa yawa yanzu ma yana lagos har da cewa ya duba akaunt ɗinsa ya yi masa transfer na dubu ɗari biyu su ƙara a kuɗin asibiti da wannan takaicin ya tafi asibiti yana zuwa baba take tambayar sa yaya suka yi da kaninsa ya ɗaura fuska kuwa ganin haka ma muta soma hawaye bacin ranta ba na komai bane sai yadda ɗanta ya juya mata baya Haris ya kula da haka ya dawo kusa da ita ya zauna yana murmushi mamu ki daina saka damuwa a ranki kina warwarewa da kaina zan je Abuja na samu waisu yanzu kin ga sun ce ba a son komai ya bata miki rai baba ta kara da cewa Kada ta damu, tare za su je, sai wannan gimbin ta gane ba ta da wayo. Ita dai jinsu kawai take yi, tana yaƙe don nuna musu ba ta damu ba. Suna haka ta Yana ta leƙo ɗakin da fara'ar ta suka gaisa ta tambayi jikin mamu. Bayan ta duba ta ne ta ɗan kalli Harisu wanda a cewarta ba ta ga mutum mai karamcinsa ba. Uhm, dama na ce an kirawo mata a waisin da take kira kuwa? Babu Hura ta ce, amma wannan yarinya da fitina kike. yanzu nan mun gama samun hankalin ta ya ɗan kwanta zaki zo ki tada wani zance langaɓa kai da ta yana ta yi tana kallon mamu ni wallahi tausayi take bani idan ya ki zuwa ni, wani ya bi shi mana a faɗa masa ba ta da lafiya ya zo kada Allah ya raba ganawar Harisu ya dafa kai yana kallon yadda yanayin mamu ya sauya tana neman ƙara rikicewa tsawa ya dakawa wa Yana ya ce ta biyo shi waje a zuciyarta ta yi ɗan murmushi buƙatar ta tafiya sum sum ta bi bayansa suka koma can reception suka tsaya daga gefe hannunsa biyu ya haɗa a gabanta yana roƙo don allah likita ki tsaya iya duba jikinta ki daina tado mana waɗannan zantukan da suke hana ta warkewa da wuri idan da kin san irin wahalar da ta sha da za ki tausaya mata Dakta yana ta ɗago da kanta ta gyara fuskarta alamun ba wasa ta zo ba. Tunanin hakan ne yasa nake ganin ya kamata duk yadda za ku yi ku taimake ta ku yi. ba zan ɓoye maka gaskiyar magana ba wannan baiwar Allah da wuya ta tashi ka dubi yadda jikinta gaba ɗaya ya bushe ga cututtuka sun haɗu da tsohon ƙashi idan kuka tsaya dogon tunani rai yayi halinsa ba ku haɗa ta da awaisin nan ba Kukan ku ba za ku ji daɗi ba so take sanar da shi ta san komai amma tana gudun yadda zai ɗauki abin tana kallon yadda ta zurfafa tunani ta ce ko ka san ganin sa yana daga cikin abubuwan da za su yi saurin kwantar mata da hankali ta samu sauki da wuri ku yi tunani akan shawarata in dai yana da rai duk yadda za ku yi ku kawo mata shi ku kawo shi ko yaya ta saka shi a ido tana kaiwa nan ta yi gaba rumana da ke tsaye a bayan su ɗauke da kwanukan abinci ta goge ƙwallonta ita da ƙannanta ne abba ya kawo su ji ta yi ta sake tsanar ankul a waisu a iya saninta da fahimtarta kawai ya yi kuɗi ne yake wulaƙanta mahaifiyarsa da danginsa ƙarasowa suka yi suka gaisa da harisu sannan suka wuce mamu tana nan jiya yau sai damuwa da ta ƙaru a cikin halin ciwo take sanar da baba wuri tana zargin akwai hannun gimbi a wannan halayyar ta su. abubuwa da dama da suka wakana abuja ta bata labari wanda ita ma baban ta ƙara tabbatar mata da zarginta na asiri ake yi masa Hakuri ta ƙara ba wa Mamu da alkawarin Harisu zai je da zarar Awaisu ya dawo daga Lagos ɗin. Baba, kada ki ga ina nuna damuwa kamar babu kara. Idan kika zauna a gidan nan yanzu, ko yini ɗaya ne za ki gane ɗanki baya cikin hayyacinsa. Ina tsoron in mutu duk wani sauran zumunci na mu ya yanke. Abubuwan da kuka yi mana ba ni da bakin saka muku ko godiya. Na yi tunanin Awaisu zai fitar da ni kunya kyautata muku da zuciya ɗaya. sai ga shi ni da na haife shi ma kuka ya kace mata sosai sai tari ya sarƙe ta rumana tana daga waje duk ta gama jin abin da suke faɗa dama da kuka ta ƙaraso da maganganun babanta da Dr. Barista. Zantukan mamu sun ƙara karya mata zuciya tana jin ta ma tari, ta tura ƙofar ta shiga. Babu ta gani rike da mamu jikinta babu ƙwari tana ta tari. Ɗago kan da mamu ta yi daga cinyar baba sai jini suka gani yana fita daga bakinta. a razana su duka suka soma kuka don tsoro ta kasa cewa komai babu huda ita ma a tsoracin take ta ce ki ruka ki kirawo min babanku da likita ta juya a kuje za ta fita ta ji muryar mamu tana cewa ki faɗawa a waisu na yafe masa bata jira jin ƙarshen maganar ba ta fita a hanya suka haɗu da harisu tana kuka ta faɗa masa mamuna aman jini nan suka tafi shi da abba kiran likita Dokta yana tare da wasu likitoci biyu suka taho ɗakin cikin sauri. Suna isowa suka sallame su daga ɗakin suka rufo ƙofar. Jikin kowa a sanyaye suka tsaya jiran tsammani. Bayan kimanin rabin awa aka buɗe ƙofar ɗakin. Tura mamu suka ga ana yi a kan gado tana kwance ko ƙoƙarin motsi ba ta yi. Kuka ne ya ɓarke daga bakin matan da ke wurin domin duka matan Harisu da su anti Suwaiba sun iso. Baba Huda ce ta yi ƙarfin halin hana su a lokacin Harisu ya bi bayan likitocin. Dr. Yana ta san yana bin su shi yasa bayan sun daidaita mamu a ICU ta fito ta same shi yanayin barkwancin nan duka babu a fuskar ta sai tausayi. Ita ta soma magana da ta ƙara so inda yake tsaye hankalinsa a tashe. Mun samu jikin nata ya ɗan daidaita. Ta kusa samun heart attack ne ɗazan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. dakta yanzu menene abin yi addu'a ita ce za a ci gaba da yi sannan gaskiya ku daina taruwa da yawa a ɗakin nan bata tana buƙatar hutu wannan ɗakin ba ma buƙatar kowa sai mutum ɗaya ita ma kuma ba ciki za ta zauna ba godiya yi mata ya juya ya tafi da niyyar haɗa kansu su tafi gida ta kuma tsayar da shi a waisannin da take kira har a cikin wannan tsananin ciwon addu'a take yi masa don Allah a karo na ƙarshe kada ka ce na shiga abin da babu na, ku taimaka ku kawo shi cuta ba mutuwa ba ce amma tana jin jiki jiki a sabule koma ƙofar ɗakin nan suka tsare shi da tambayoyi ya gama yi musu bayanin me likita ta ce yayyen mamu maza suka zo da matansu har da su tiƙeƙe da bomai ƙanin baban awaisu harisu ya so saka ya lalurar mamu amma babu hura ta yi musu bayani dalla dalla don wurin ya kaure da salati sai da security ya zo ya ce duk su koma waje a nan ma manyan suka haɗo aka yanke shawarar su wuce fika a yi maganar a gida mazansu da matansu manya da ƙanana haka suka haɗu a falon harisu ana faɗar abubuwan da suka faru baba ta sa aka kirawo rumana domin shaida ita kuwa bata ɓoye komai ba dangane da yadda suka tsinci kansu a gidan awaisu komai da ake ganin ya fi kowa shiririta shi ne ya soma magana bayan an sallami rumana lallai biri ya yi kama da mutum idan kun tuna zuwan mu gidan nan abubuwa marasa daɗi sun faru kuma daga bayanin wannan yarinya Ramana, duk mai hankali ya san cewa akwai wata a ƙasa wanda mamu take bi ya amshi abin da ya faru ya riga ya faru sai dai mu kiyaye gaba dama mamu ga zurfin ciki ta zo ta haɗu da ɓacin rai dole ya taɓa zuciya ni dai idan da mai zuwa ya kamata gobe mu je mu taho da awaisu ko yana so ko baya so kowa ya na'am da wannan shawara inda aka yanke cewa za su tafi su uku har da harisu da bomai can asibitin kuwa anti baraka ce ta zauna ko da za a buƙaci wani makusancin mamu da yake jirgin safe awaisu ya biyo kafin azahar ya iso gida yana zuwa ya tayar gimbi bata nan ga yara sun tafi makaranta rita ce ta fito da gudu tana yi masa maraba kamar za ta rungume shi abin ya ba shi tsoro da sauri ya matsa baya ta yi murmushi ta wayance da karɓar jaka sa how was your trip fine ya ce kawai ya yi gaba saurin shan gabansa ta yi ta matso dab da shi tana karairaya ga abincin na gama haɗa maka a gajiye yake baya son yin magana shi yasa ya wuce ta kawai yana mamakin wannan abu da take yi kamar za ta shige jikinsa ita kuwa dariya ta yi tana tunanin lokacin da nasu aikin zai fara ta shigo gidan a yi waje da gimbi ɗakinta ta koma ba jimawa ta ji ana buga ƙofa da ƙarfi ita da awaisu kusan karo suka yi suna sauri zuwa bakin ƙofar danjin ko lafiya ba shi hanya rita ta yi yana buɗewa suka haɗa ido da wata mace da jikinta duk ya motse ga fuskarta kamar a yi amai saboda lalacewar fata tana tsaye tana ta susa tana bige-bige a jikinta mai gadi yana bayanta yana son taɓa ta ya fitar da ita amma ƙinƙimi ya hana ganin awaisu ya sa ta ɗan saki rai awaisu faɗa wa wannan yaron gidan naka cewa ni ce anti baby saki kallon ta yi cikin rashin gaskata me take faɗa wannan matar da ko almajira bata kai matsayin a kira ta ba za ta kira kanta anti baby yana cikin wannan tunanin ya ga ta riƙe wuya tana ta kakari da ƙyar ta saki wuyan tana haƙi shegu yanzu kuma wuya na aka ce ku shaƙe duk abin ku ni bebi na ci dubu sai ceto mai gadi ne kuma yunƙurin miko hannu sai suka ji hon a waje da sauri ya fita ya duba waye ya bar awaisu da anti bebi da rita anti bebi ta ɗan nutsu ta soma magana awaisu ta inda aka hau ta nan ake sauka ka faɗawa wa gimbi na ji labarin komai daga wurin aljanin da ta sa suke bibiya ta kuma wallahi da ni take zancen domin bata ci riba ba yadda ta sa nake ɗanɗanar bala'i a rayuwata ita ma ta shirya gamuwa da nata na yi alkawarin ko zan yi yawo tsirara ne sai na ga bayan gimbiya su harisu ne suka shigo ta ƙaramin gate ɗin mai tafiya da ƙafa ƙarshen maganar anti baby kawai suka ji suka kalli juna na san bata nan shi yasa na shigo amma idan na kuma shigowa sai na yi ajalinta ya wuta tofa a ƙasa ta juya ta fita suna mata kallon mahaukaciya sai a lokacin hankalin awaisu ya kai kan bakin nasa da fara'ar sai yana musu sannu da zuwa komai ya kalli rita da kayan jikinta yanzu awaisu me wannan a gabanka harisu ya ce mai aiki yayin mamu ya ɗaura fuska ya kalle ta ya ce ta basu wuri awaisu ya nuna musu kofa su shiga ciki suka ce a'a kawun nasa ya ce ba zama muka zo yi ba awaisu ana ta ƙoƙarin sanar da kai mamu ba ta da lafiya ka ki zuwa Harisu ya kalla yi murmushin takaici. Yanzu abin har da suka hau kuka haɗa a ciki, me na rage ku da shi, da har za ka ƙala wa mamu cuta, kawai don kuna son na zo fika na baku kuɗi. Idan kana buƙatar wani abu, ka fi kowa sanin cewa a shirye nake da na baka. Ba su kawo ba hatta Harisu bai fahimci zancen ba, sai da suka nemi ya yi musu ƙarin bayani. Nan ya faɗa musu abin da Gimbi ta ce Amir ya faɗa. Ya ƙara da cewa ya san ba za ta taɓa yi masa ƙarya ba. ka zo ka ɗauke mamu ka bar min mata cikin damuwa kawai saboda son abin duniya wani wawan mari irin wanda a waisu baya jin an taɓa yi masa tun da ya zo duniya harisu ya kwaɗa masa a kumatin hagu yana huci saboda tsantsar ɓacin rai ni a waisu ni kake faɗa magana irin wannan ɓacin ransa da haushin harisu wanda ya rasa dalilinsu shine suka kara tsanani a zuciyarsa har hawaye suka fara fita daga idanunsa ba tare da ya sani ba saboda na faɗi gaskiya shine zaka mare ni da me na rage ka da zaka sanya mahaifiyata cikin son zuciyar ku kai da baba hure ran Harisu ya ƙara ɓaci yayyo kan a awaisu a harzike kwalarsa ya kama da hannu ɗaya ya ɗaga ɗayan hannun ya rinka marinsa shi ma kuma hawayen yake yi muryarsa tana rawa yake magana ga su mai na son ya saki a awaisun yaƙi waisu ni ni ni harisu ni ne haris fa ka dawo cikin hayyacinka ka kalle ni yayanka ne wanda zai yi komai domin farin cikinka da rike amanar da mahaifinmu ya ɗauka tamkar karamin yaro a waisu yake zubar da hawaye ya ma daina ƙoƙarin ƙwacewa daga rikon da haris ya yi masa kirjinsa ya dafe yana kallon ɗan uwan yaya kirjina ne yake min zafi kamar ana hura wuta na rasa abin da yake damuna ya ka taimaka min Harisu rungume shi yayi tsam a jikinsa yana shafa masa baya shi ma kuma yana hawayen. Allah baya bacci a waisu. Ka roƙe shi zai kawo maka sassauci cikin lamuranka. Komai da kawu suka ja gefe suna kallon wannan ‘yan uwantaka. A hankali cikin sigar lumana Harisu ya sake labartawa a waisu ciwon mamu. Sannan ya roƙe shi su zo su tafi ya duba ta. A ransa yana son zuwa amma zuciyarsa tana ta hura masa wutar kada ya yarda da yayansa ba ƙaramin yaƙi yayi da da tsananta karanta hasbunallahu wa ni'mal wakil da la wa la quwwata illa billah ba sai ya samu kansa da amincewa su kawo suna murna Harisu ya ce ya je ya ɗauko kayansa su tafi ya ce zuciyarsa ba ta so ya shiga cikin gida yayi kullum da tsoron gidan nan nake kwana amma bari na je na ɗauko makullin mota da wayoyina da wallet su ukun suna waje kusan minti sha biyar sai gashi ya fito har da yar jaka baka ta kayan shi rita ta biyo bayan sa tana tambayar sa ina zai je ya daka mata tsawa akan ta daina bin sa wata jip ya nufa ya kira mai gadi ya dan goge ta suka shiga suka fice rita duk ta kidime ta yi ta kiran wayar gimbi shiru bata ɗauka ba yau ta san gidan babu zaman lafiya daga salon gimbi ta fito ta je an yi mata ƙananan kitso da ƙarin gashi da mayafinta a rabin kai irin wanda anti baby take sawa daga tsallaken titin tun daga nesa mama ta hango suna dawowa daga anguwa da umar da sauri ta rinka dukan kafaɗarsa tana nuna masa gimbi akan su je wurin da sauri kada ta tafi wata irin kwana yayi har suka kusa gwara motoci ta ko fito a fusace tana bambami mamaki ne ya ishe ta ganin mama da ƙaninta ta ɗan murmusa. Ba ƙaramin kewar mahaifiyarta ta yi ba, sai dai ta ji kunya sosai don rabanta da gida tun ranar da ta koma gidan awaisu da kanta. Sannan kowa ya ba ta yi musu. idan kike nan gimbi? ta ɗan rausayar da kai mama na yi zaton kuna fushi da ni ne shi yasa na kasa zuwa gidan yaya kuke da alhaji ƙaninta ta kallo da ko fitowa daga motar bai yi ba bare ta sa ran zai kula ta ta murmusa ta leƙa ta windo ta yi masa magana kawai sai ya saka waya a kunna shi ma a dole bai ji ba abin ya ɓata mata rai sosai kuwa kwanakin nan ba ƙaramin kewar 'yan uwanta take yi ba da iyayenta mama ta ce ban sani ba ko kin haɗu da bebi amma ta zo min a kamanni na ban tsoro tana ikirarin ganin bayanki gimbi ga shawara ta ƙarshe da zan baki domin in dai da rai ba a fitta da rabo da gafarar Allah ki tuba ki dawo daga rakiyar wannan mummunar rayuwa da kike yi ni da ƴan uwanki babu mai zuwa gidanki wannan umarnin babanki ne amma ki sani yadda bebi tauraron ta ya haska har ki mutu bana jin za ki kamo ta yau ga bebi duniya ta kwaɗa mata cewa ita budurwar wawa ce wanda duk ya kamu da santa a sannu za ta yaudare shi ta ƙarar da duk wani abin arziki a tare da shi sannan ta gudu ta bar shi shiru gimbi ta yi tana tunanin su mama ba san wanda ta kama ba bokanta na yanzu ba dai ta faɗi bukata ba kafin ka ce kobo za ka yadda kake so in dai an kiyaye sharuɗansa ba ta samu bakin magana ba mama ta shige mota suka tafi suka bar ta a tsaye motar ta ta shiga ranta a dagule ta kula da wayar ta tana haske ko da ta duba miss calls ɗin sun fi biyar kiranta ta yi don ta san babu lafiya Aiko ta bata ta mummunan labarin tafiyar Awaisu, wani zagi ta ringa jefawa Harisu, sannan ta tada mota ta yi gida. Kafin ta sa Obi ta zo don a hanya ta yi mata waya. Tambayar ta shawara ta yi akan me ya kamata ta yi. Obi ta ce ta saba ta haɗa kan yaranta su tafi fika don kada ta yi baƙin jini. Ki sani ko an faɗa wa boka babu yadda za a ce an rufe bakin kowa a cikinsu. Tafiyar ki kawai ita ce mafita. idan kin je ki san yadda za ki yi ki kwantar da kai a wurin su sannan ko da mamu ta faɗa musu wasu abubuwa ki ƙaryata za ni gurin boka gobe sai na faɗa masa a haukata ta idan ya so dole a yarda da ki mijinki kuma kada ki damu shi ma za a sauke mishi nashi obi ta fita rita ta bi bayanta sis yaya za ki ba ta shawara haka mu sai yaushe za mu fara namu aikin Obi ta dafa Rita ta rage murya, kada ki damu. Wannan shawarar babu inda za ta kai ta, kuma ba za ni gurin boka ba. Dan gobe ma ni Inugu za mu tafi da wani sabon kamu da na yi. Tafawa suka yi, sannan Obi ta tafi. A wai suke tuki babu mai magana cikinsu har suka isa wani gidan mai suka tsaya yin sallah. Daga nan Harisu ya karɓi tukin. su ya zauna a gaba kusa da shi sai bacci. Yana baccin nan banda mugayen mafarkan babu abin da yake yi a firgice farka ya ci gaba da kallon titi da maturu suka wuce suka tafi hanyar asibitin gaban awaisu ne ya rinka faduwa akai akai tun kafin su karasa har harisu ya yi fakin ji yake kamar ba shi da laka ga mugun tsoro ya mamaye zuciyarsa hannunsa ya ji harisu ya kama suka nufi icu har suka isa kofar ɗakin awaisu a tsorace yake da yake kofar ta gilas ce ta wajen Harisu ya nuna masa mamu kwance tamkar ba ta da rai. Wai ka haka ma don ta ɗan ji sauƙi ne kuma ta ɗan murmure ba kamar lokacin da aka kawo ta ba. A hankali ya taka ya leka inda Harisu ya nuna masa. Ƙafafunsa ne suka fara rawa sai gashi yana neman faɗuwa. Harisu ya yi saurin tare shi sai dai yana miƙewa ya fice daga cikin asibitin. Zuciyarsa tana matsanancin harbawa. jikin motarsa ya je ya shiga ya rufe kofar sannan ya kifa kansa akan stiyari kuka a waisu yake yi sosai irin wanda rabansa da shi tun ƙuruciya kukan da yake yi ba na halin da ya tarar da mamu bane kuka ne na tsananin nadama da tausayin kansa idan ya mutu a yanzu ya tabbatar ba shi da abin da zai kare kansa a gaban mahaliccinsa tambaya ɗaya yake nanatawa a zuciyarsa shin yana ina mamu ta kamu da ciwukan nan da Haris ya faɗa masa ya ɗauko ta da su wata faɗuwar gaba ya sake ji da ya tuna rabansa da sa ta ido tun wata waya da ya haɗa ta da Harrison farkon komawar na Fika. Mahaifiyarsa abokiyar sirrinsa, abokiyar shawararsa ita ce a wannan yanayin kuma a cikin gidansa bai sani ba. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yayi ta maimaitawa a ransa. Shi dai ba jahili bane ya san cewa wurare da dama Alƙur'ani. Allah subhanahu wa ta'ala ya yi umarni da bin iyaye da kyautata musu hadisai kuwa ba zai iya kirga waɗanda ya sani masu magana akan bin iyaye ba musamman uwa wadda ta sha wahalar ciki haihuwa reno kula da 'ya'yanta tun zuwansu duniya har sai ta daina numfashi uwa ko kana ganin kai ne mai yi mata komai na buƙatar rayuwa ba ka taɓa girma a idanta shi yasa ko a gidanka take ba ta taɓa fasa yi maka tambayoyi kamar ka ci abinci ko kana jin bacci tunaninsa na ƙarshe shine yanzu idan ma mutarsa a wannan yanayin ya san duniyarsa ta gama lalacewa lahirarsa kuma dama ba a magana share idanunsa ya yi ya koma cikin asibitin Dr. yana tana tsaye da su harisu ana kokonto ko a su tafi yayi sai gashi ya dawo ganin likita a wurin ya roƙe ta taimaka ta bar shi ko minti biyu ne ya shiga wurin mamu harisu ta kalla da guntun murmushi a fuskarta shine a waisu shi ya amsa mata da kansa ni ne don Allah ki bari na ganta buɗe masa ƙofar ta yi ta matsa gefe tana murmushi mamu tana kwance tana tunanin yadda rayuwarsu ta sauya cikin ɗan lokaci ga kuɗi sosai Allah ya ba su amma ya jarabce su da mace irin gimbi wacce ta kasa gane me ya tsare mata kamar a mafarki ta jiyo ƙamshin turaren a waisu wanda ta daɗe da saninsa da shi tana ayyanawa a ranta wani likitan ne mai wannan turare ta ji an kama hannunta an riƙe gam a hankali ta buɗe idanunta suka sauka cikin na'awaisu su. cikin wata irin murya mai rauni ya ce mamu sai ya kawai durƙushe a gefen gadon yana kuka ita ma maman hawaye take fitarwa a hankali ta ɗora hannunta ɗaya a kansa tana shafawa sun ɗauki kusan minti biyar a haka waɗanda suke wajen ɗakin har da yana suna kallon su wasu suna taya su kukan sake ɗago kansa yi bakinsa har rawa yake yi mamu tara mai iyakar rama idanuwanta duk sun shige ciki ga uban baki ga uban baki da ta yi ki yafe min mamu don Allah kada fushin ke zama katanga gare ni da samun rahamar Allah murmushi ta yi cike da jin daɗin addu'ar ta karɓu hankalin ɗanta ya dawo jikinsa ta sa hannu ta goge masa wasu sabbin hawaye da yake fitarwa a hankali ban yi fushi da kai ba domin na san baka san abin da kake yi ba girgiza kai yayi so nake ki ce kin yafe min mamu na yi alkawarin wallahi ba zan ƙara saɓa miki ba daga yanzu har ƙarshen rayuwata akan roƙar gafarar ki da kyautata miki zan yi lumshe idanu ta a hankali na yafe maka a waisu Allah ya ci gaba da tsare ka daga sharrin mutum da aljan Allah ya yafe mana baki ɗaya yana kuka yana dariya ya rinka cewa amin ji wani irin sakayo jikinsa kamar an zare masa wata ƙaya mai sukarsa a zuciya daga shi har ita babu wanda ya sake magana sai lokaci zuwa lokaci su kalli juna su yi murmushi shi a waisu ma har jin shi yake yi kamar ya zama wani sabon mutum kusan awarsa ɗaya a ɗakin kafin dakta yana ta sake dawowa ta ce ya fito a bar ma mata huta ba don ya so ba ya fita yana jaddada mata jewar a ƙofar ɗakin zai zauna tare da su baba haka ya fito yana tunanin dole ya koma abuja ya fara processing kai mama asibiti a egypt ko saudiya ko kuma duk inda aka tabbatar masa akwai manyan likitoci da kyakkyawan kulawa gaban baba wure ya fara zuwa ya durkusa ya gaishe ta ita ma neman ta yafe masa yayi tana kuka ta ce ta yafe daga nan ya gaida anti baraka da sauran yan uwa da suke zazzaune a wurin Kallon sa suka rinka yi cike da tausayawa yaran harisu da na 'yan uwansa mata da suke gurin su ma duka suka gaishe shi ban da rumana ya kula suna haɗa ido wata muguwar harara ta jefa masa tare da ɗauke kai dan murmusawa ya matsa kusa da inda take zaune a kan katon kafet ɗin da suka shimfiɗa a wajen ummu ruman babu magana ga mamakin kowa tsaki ta ja mai sauti ta kuma tashi ta bar gurin bata yi nisa ba kukan da ta ɓoye ya fito fili wanda har suna jiyo ta mamanta ce ta kira ta cikin faɗa ta ce wace irin ɗabi'a ce wannan Maman uwar gidan harisu ta janyo ta jikinta tana goge mata ido ita ma hararar awaisu take yi ta kada baki ta ce ai dai ba za a daki mutum a hana shi kuka ba ehe ki yi haƙuri kin ji rumana awaisu ji yayi jikinsa ya ƙara sanyi ya matsa gefe wurin yayansa yana ƙara faɗa masa abin da ake ciki dangane da ciwon mamu ranar dai wurin sha ɗayan dare suka kama hanyar fika ba don an matsa ba a nan ya so ya kwana kofar ɗakin mamu ita ko wannan ganin kawai da ta yi masa ya sanya ya mace rai hankalinta ya kwanta har sha biyun dare babu wayar a waisu balle tais gimbi ta kalli wayarta a karo na ba iyaka ta yi jifa da ita tana faɗa ita kaɗai wallahi a waisu baka isa ka wulaƙanta ni ba don ka tafi garinku shine ba za ka kira ni ba har wurin sha biyun dare ta kasa bacci tunani ya ishe ta bata kula da lokaci ba ta kira Obi a tsohon daren nan cikin magagin bacci ta ɗauka tana tambayar ta meye ya faru a hargitsar gimbi take cewa babu lafiya Obi kin ce kada na kira a waisu boka ya ce aiki zai lalace to amma kin ga shiru ya ki kira na ina tsoron fa kada su juyar masa da kai game da ni komai ya lalace Obi ta yi siririn tsaki don ta manta da ƙaryar da ta yi wa Gimbi ɗazu sannan ta daure ta bata amsa kamar yadda na faɗa miki gobe kawai ki bi bayansa gara kowa ma ya san cewa ba su isa da shi ba naki ne ke kaɗai ki tafi ki taso shi a gaba ku dawo gida cikin zaɓuwa gimbi ta ce to a nashi ɓangaren ji yayi ko kaɗan baya son ko tunaninta don fargaba hakan yake saka masa sannan duk da bai faɗa mata ba ya yi mamaki da har ta kai yanzu babu wayarta domin jin ina ya tafi wasu abubuwan game da zamansu da mamu ya rinka tunawa abin yana ɗaure masa kai Zarginsa akan Gimbi ya ƙara ƙarfi amma ba zai ɗauki mataki ba sai ya tabbatar saboda wannan abu ba ƙarami ba ne da za a yanke hukunci da gaggawa. Da sassafe ko abinci bai tsaya ci ba ya wuce asibiti. Hakan ya yi wa Baba daɗi. Ya tafi shi kaɗai babu ta sa aka kira Anti Ummu Kulsum da ta kwana ranar akan cewa yana isowa ta tafi gida domin a ba wa ɗa da mahaifiyar damar ganawa a nutse. Harisu da ta ba wa saƙon murmushi yana jin daɗin hali irin na tasa mahaifiyar ba ƙaramin jinjina mace yake ba domin ita ce tushen zaman lafiyar gidan kafin tara na safe gimbi ta gama haɗa kayanta da na yara duka makarantarsu ta yi niyyar fara zuwa sanarwa za su yi tafiya suna zaman jiran direba obi ta kira ta bayan sun sake shawara ita da rita mun yi na magana da boka fa ya ce kada ki kuskura ki je garin nan sai ya yi kwana biyar bai dawo ba sannan to daga daidai wannan lokacin sai ki ɗau hanya ki bi bayansa saboda sharrin maƙiya daga can garin nasu gimbi ta ɗanyi jim tana tunani gashi an ce kada ta kira yanzu kuma kada ta je anya ba za ta janyo wa kanta matsala ba kuwa shirin ta yasa obi gane me take tunani ta yi saurin cewa kada ki damu ya ce zai yi aiki a kan mijin naki da babar tasa yadda za su tsani juna zuwan ki yanzu zai ɓata masa aikin ne sai a lokacin hankalinta ya kwanta ta yi wa obi godiya sannan suka yi sallama obi ta kira rita ta ce mata ta yi maza ta je ta faɗa abokan yadda suka yi da gimbi ko da za ta zo kada ya karyata su a rana ta biyar da tafiyar a waisu, gimbi ta shirya tahowa fika a can kuma mamu tana ta samun sauƙi don har an mayar da ita aminiti yanzu har hira ana yi da ita kuma ta so kowa. a waisu shanu biyu ya saya ya sa aka yanka kullum ana sarrafawa a kawo mata su ma jama'ar gidan sun samu nasu rabon kaji da kayan lambu da na marmari kuwa wani na tarar da wani barin kuɗi yake yi kamar bai san ciwonsu ba burinsa kawai mamu ta warke ya ci gaba da kyautata mata yau bayan ya dawo daga sallar azahar ya tarar da dokta yana a ɗakin wajen ɗakin ya biyo ta bayan ta gama duba mamu da barkwancinta ya ce yana son fitar da ita waje yana buƙatar takardun gwaje gwajen su domin tafiya da su ɗan ɗaura fuska ta yi haka kuke sa mu ji babu daɗi yanzu duk ƙoƙarin da muke yi kuma ciwon bai gagare mu ba shine zaka ce zaka fitar da ita baki fahimce ni bane ina so ne ta samu kulawa ne sosai saboda wasu dalilai nawa dariya ta yi ganin yadda ya yi da fuska da gaske yake to don Allah ka bari ta ƙara samun sauƙi sannan ko fitar ne sai ka yi da ita godiya ya yi mata ya koma cikin ɗakin rumana wadda har yanzu ba ta kula shi ta yi saurin miƙewa za ta fita girgiza kai ya yi ganin da gaske yarinyar na fushi take yi da shi rumana ina zuwa kamar ya yi magana da dutse ko girmansa ba ta gani ta yi hanyar fita ai kuwa manyan da ke ɗakin suka hauta da faɗa ta fita a fusace tana hawaye ta san har abada ba ta taɓa manta rayuwar gidan awaisu ba don ta kalli mamu haushin kanta na barin gidan ita kaɗai take yi da kuma na awaisu da ya gagara kula da ita mamu na kallon ta ta kalli yadda ya bi ta da kallo wai ita ma ta zama 'yan mata ta iya fushi daga inda take zaune ana bata abinci ta ce ya bi bayan ta ya rarrashe ta anti suwaiba ta ce ya rarrashe ta ko ya zane ta dai yarinya ta saka ta ki saka wa ranta salama kullum fushi Mamu ta sake sa. Idan ka taɓa min ita, za mu sa ƙafar wando ɗaya da kai. Da kai da yayar taka mai baka shawarar. Anti Suwai bana dariya ya fita yana cewa, A ainihin yanzu duk duniya ma mu babu mai ladabi na. Ya ɗan wahala wurin neman ta kafin ya hango ta wurin ajiye motoci a durƙushe tana share hawari. Wurin ya ƙarasa tana ganin sa ta kuma tashi sai dai kafin ta fita ya rufe hanyar. Dama tsakanin wasu motoci biyu ta zauna a wani ɗan tudu wanda bayansa babu hanyar fita a tsiwata ta ce zan wuce yana kaɗa kai ya ce rumana bai ƙare magana ba ta fashe da wani irin kuka mai tsuma zuciya idan da za ta tona abubuwan da mamu ta rinka dannewa a zuciyarta a zamansa a gidansa ba ta jin ko ruwa zai ƙara sha ta daɗin rai gaba ɗaya komai ya sire mata har tsoro take ji kada ita ma ta girma duk yadda ta san Awaisu yana son mamu ya koma haka ita ma ta zama hakan. Tausayi ta bashi sosai ya miƙa hannu zai rungume ta sai kuma ya fasa wannan ba 'yar ƙaramar rumanan nan ba ce. Shi bai ma san yana ina yarinya ya shekara goma sha shida ta zama 'yan mata haka ba. Da hannunsa ya nuna kansa ya ɗan rage murya. Ni ne ko? Yi haƙuri man. In Uncle ki ba zai ƙara bari abin da ya wuce ya kuma faruwa ba. Baki ta ɗan suke ni ba Uncle Uwaisu na bane har kin manta haka kike faɗa a gida kice naki ne ke kaɗai mu je a tambayi su baba idan sun koma gida to na fasa ba nawa bane ta ya samu kansa da yi ya ce har da yin alamun kuka don Allah ki ce naki ne ko na faɗa wa mamu dariya ya so bata sai ta wani gintsa fuska wanda ya lura da hakan inda ta baro ya ce ta zo su zauna ta faɗa masa duk abin da yake ranta ko za ta samu sauƙi Duk da yana da ke tsaye a jikin motar mujahid tun ɗazu ta sauke ajiyar zuciya ta shiga kallon ta yi ya ce sannu da shanya ta ɗan kwanto a jikinsa tana faɗa masa wani kyakkyawan gamo ta yi wanda dole ne ma ta ga faruwarsa to masu kallon mu da sauraron mu ku ci gaba da bibiyan mu jin shin menene Dr. Yana take tunanin Gamo ne ta yi kuma take fatan ganin faruwarsa.